Labaran Hausa 360 sunana Abubakar Rabiu goro wanda zan gabatar muku a halin yanzu. Tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya kai ziyara na musamman ga Rabiu Musa Kwankwaso. Takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar NDC ya karbi bakuncin Obasanjo a gidansa da ke Kano. Mai taimaka Kwankwaso kan harkokin yada labarai sai Fulai Hassan. shine ya tabbatar da faruwar ziyara cikin wata sanarwa da ya fitar a shafinsa na Facebook. kwankwaso tare da ɗan takarar gwamna a jam'iyyar ndc na kano wato aminu abdulsalam gwarzo su ne suka tarbe wa basanjo. ya bayyana cewa ziyarar ta ba wa shugabanni damar gaisawa da tattaunawa cikin yanayi na sada zumunci amma bai bayyana cikakken bayanin tattaunawar ba hukumar efcc da cac sun kaddamar da wani mataki na haɗin gwiwa domin dakile ayyukan masu gudanar da harkar pos da ba su yi rijista ba hukumar sun yi gargadin cewa irin waɗannan ayyuka na iya zama babbar barazana ga tsaron ƙasa da tsarin hadar kuɗi wacce ake fuskanta ta yau da kullum efcc da ya ta wallafa a facebook cewa ta riga da ta fara bincike kan wani mai sana'ar canjin kuɗi bdc da ke lagos wato mai suna mukutar muhammad amurka wanda, wanda ake wa lakabi shugaban kwamitin gudanarwa na cac ibrahim ada ya yi korafi kan masu pos yayin wata ziyara da ya kai wa ofishin efcc a da ke babban su da ke hukumarsa abuja ada ya ce kashi ashirin cikin ɗari ne kawai na masu gudanar da harkokin pos a ƙasar nan suka yi rijista a cac lamarin da ya ce ya saba wa doka kamfanoni da dukkanin matakan da suka gabata da dokar cama ta kamfanonin shekara ta 2020 da kuma ka'idojin cbn na shekara ta 2026 nan kuma za a ji cewa gwamnan ekiti bayo da banji ya yi jimamin rasuwar fitaccen lauya kuma jagoran apc a jihar oyebenji ya bayyana rasuwar sanata tony wa addini mai mukamin san a matsayin abin takaici hakan na cikin wata sanarwa da mai bashi shawara kan harkokin yada labarai yanka oyebo da ya fitar maje sun tabbatar da cewa marigayin ya rasu a ranar laraba 24 ga watan yuni yana da shekaru 75 da haihuwa a duniya Daga Kaduna kwa za ji cewa gwamnan jihar Kaduna Ubasani ya yi magana kan hukuncin da ya dace da 'yan bindiga da 'yan ta'adda. Gwamna Ubasani ya bayyana cewa 'yan bindiga da 'yan ta'adda ba su cancanci sake samun dama ba, inda yake cewa ba su da haƙƙin ci gaba da rayuwa a duniya kwata-kwata. Gwamna Ubasani ya bayyana haka ne yayin wata tattaunawa da aka yi da shi a tashar Channels TV a ranar Laraba. Obasani wanda ya ce dole ne a shafe 'yan ta'adda baki ɗaya ya jaddada cewa ayyukan 'yan ta'addan sun hana mutanen da basu ji ba basu gani ba cin moriyar rayuwarsu. Hukumar shirya jarrabawa ta ƙasa wato neko ta fitar da sakamakon jarrabawa kammala karatun shekaru uku na farko na sakandare BECE e, inda jimillar ɗalibai kimanin miliyan ɗaya da ɗari takwas da ɗoriya ne suka yi rijistar jarrabawar a faɗin ƙasa baki ɗaya a cewar neku ɗaliban sun rubuta jarrabawar ne a darussa goma sha biyu a jawi 36 na arewacin najeriya ko kuma a ce na najeriya baki ɗaya har da babban birnin tarayya abuja da kuma ƙasashen ƙetare guda biyar an fara jarrabawar ne a ranar 20 ga watan afrilu kuma an kammala a ranar 30 ga watan afrilu na shekara 2026 da muke ciki an amince tare da kuma fitar da sakamakon ne bayan kammala taron kwamitin bayar da lambar yabo ta shekara ta 2026 da aka gudana a hedkwatar hukumar da ke mina na jihar neja ranar alhamis kwamitin ya kuma amince da ranakun 22 da 23 ga watan yuli a matsayin ranakun sake rubuta jarrabawar beca ta darussan lissafi da kuma turanci labaran hausa 360 ake saurara kai tsaye da fatan ana bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta domin kawo muku cikakkun labarai waɗanda suka dangance ku da yankunanku barkanmu da dawowa kashi na farko ya kammala yanzu kuma kashi na biyu zai shiga gwamnan jihar borno farfesa na umar razilam ya buƙaci ma'aikatar ilimi ta tarayya ta duba yiwuwar sauya wasu shugabannin kwalejin ilimi ta tarayya da ke goza wato fcu goza kan rashin fara karatu bayan shekaru da buɗe makarantar rahotanni sun bayyana daga majiyoyi da dama wannan na cikin sanarwa da mai magana da yawun gwamna dauda iliya ya fitar ya ce gwamna zulum ya nuna damuwa kan yadda kwalejin ta shafe kusan shekaru uku da kafuwa ba tare da fara gudanar da ayyukan karatu ba kazalika ya kara da cewa gwamnatin jihar borno ta ware sama da naira miliyan biyu domin fara aiki a kwalejin tare da gyara tsohuwar makarantar horar da malamai da ke goza zuwa makaranta mai ajujuwa sama da ɗari. da kuma ɗakunan gwaje-gwaje ofisoshi da gidajen ma'aikata sanarwar ta kuma ce gwamnatin jihar ta samar da gidaje goma sha biyu masu ɗakuna biyu domin sauƙaƙa wa malaman da za su fara aiki a kwalejin gwamna zulum ya ce zai tura rahoto ga ma'aikatar ilimi ta tarayya domin a ɗauki matakin da zai tabbatar da fara ayyukan karatu a makarantar kamar yadda aka saba inda tuni dai ya yi murna da wannan mataki wanda yake ganin cewa gwamnatinsa ce ta fara kawo shi wasu manoma sun koka kan yadda tallafin noma da gwamnatoci ke bayarwa ke jinkiri wajen isa hannunsu lamarin da suka ce na rage musu amfani a lokacin damuna. wannan na cikin sanarwar da kuma koke da wani karamin manomi daga kano mai suna malam habib jafar madobi ya fitar a madadin ƙananan manoma habib jafar ya ce a lokuta da dama tallafi ko rancen kayan noma ba sa isa hannun manoma sai bayan damuna ta yi nisa yayin da wasu lokuta kayan ke fadawa hannun mutanen da ba su san menene noma ba ya bukaci gwamnatin tarayya da na jihohi da kuma ƙananan hukumomi su rika tsara rabon tallafin noma tun kafin damuna ta fara domin manoma su samu kayan a kan lokaci wanda suke bukata da zarar an fara ruwan sama haka zalika habib jafar ya ce yin haka zai taimaka wajen ƙara yawan amfanin gona tare da tabbatar da cewa tallafin ya isa ga waɗanda ake da buƙatar ya je gare su To daga ƙetare kuwa za a ji cewa mataimakin shugaban ƙasar Amurka gd Vance ya ce Washington da Tehran sun amince da kafa wata hanyar sadarwa ta kai tsaye da dakarun kare juyin juya halin musulunci irgc domin rage hadarin sake barkewar rikici a wata hira da ya yi da shafin yada labarai na masu ra'ayin mazan jiya na birtaniya on hard mrs pence ya ce wannan tsari zai hada da ganawa tsakanin jami'an sojojin iran da na amurka a birnin doha na ƙasar qatar domin warware bambance-bambancen da ke da ike a tsakanin ɓangarorin guda biyu yayin da yake bayani akan tattaunawar wato a yayin tattaunawar da suka yi jami'an iran sun ce to za su tura wani daga cikin dakarun irgc zuwa doha domin ya yi aiki a can tare da wani daga cikin rundunar sojojin amurka mai kula da yankin gabas ta tsakiya kuma hakan ne zai warware yawancin waɗannan saɓanin ra'ayoyi wanda ake fuskanta. ƙarshen labaran kenan da fatan za a ci gaba da kasancewa da hausa 360 sunana abubakar rabiu don goro da na gabatar muku wasu alaikum